وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya وتنسى الله خلي لا وحدثني يا عن مالك ان يحيى بن سعيد عن أمة بنت عبد الرحمن عن عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلفه فينفرد الميثاق بظروف كل ما يخاف من الغلط إمام daga cikin manyan a Madina daga cikin manyan malaman hadisi

wato falalarsa wanda yake nuna ɗaukaka tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci wajen ya ɗan ya nemi a ɗan'uwanka cikin abincin da cikin nuna kuma da kuma a kira dole da cikin malamai ba da ana ya masa irin a gungun da ake kira lokacin gari a ba da a ah, musulmi da daga cikin ayyukan da suka koya daga mutane goma yadda za a rinka saurin hanyar hanyar sadarwa idan za a yi idan za a yi sako kamar daga daga makka zuwa madina akwai ya ga mutum ya ga mutum goma ne daga makka zuwa madina daga makka zuwa madina a da sai ko da sako kowane zai gobe kwana ɗaya ake yi ake a cikin da wani da sai aka nufin ya kai yana zuwa a karshen zango na farko zai faɗi wani ne da alƙalu da masarari da awawar zango zai karɓi zafin wata kuɗi shi da aka za a kai zango da aka yi da ta ƙari da ta ƙari tsarin kai da ya sa ma kalmar da larabawa suke amfani da shi na zango da zai amfani da wannan kalmar da ta ƙari albari ake cewa to shi ya yi sa'in ya nema yanayi a shirya mata irin wanda suke ko ya tafiya a zuwa Afirka a da za ka kuma Afirka abin da ake nufi duk da Afirka a da Afirka da kuma suke kuma kafa kuma da yawa kafa kuma da yawa a da Afirka kuma ce kuma a kuma tun kuma da kuma Roma yake gida masa irin wannan dokin zai je karɓo gaban sa da aka bar masa a wannan gudu idan ya fito da gadon nasa dinari da biyar ne dinari da biyar da za ka yi da kuma da zai ga da miliyan idan kusan miliyan uku da rabi da ake inda dinari dinari ashirin dinari ashirin dubu dari da hamsin shi ne misali wajen dubu dari da hamsin da dubu da hamsin da biyar to kaga da wannan da ashirin da biyar zai ba ka wajen kusan miliyan uku ba

duk wani yayi da kuma na ga ba za a cikin ko ko da duk da ne ke da lawa ko da dole da da kira ne da ko ne ba wuce shi ne kai ke da ke da ke to amma a kuma ne ko da ke da da da da sai an yi ne da wannan taka da wannan taka kira idan aka yi wata ba ta cikin mutum sai da aka da ya samu yi sai ya raba shi zuwa

da yawa da cikin ilimin da ya zo na annabcin na da cikin na na'aisha ta hanyar amma a misali da na'aisha ta daga da cikin ilimi da yawa daga babban allah sun yari sanar da ɗaya daga cikin hanyoyin da aka kiyaye wannan ilimi ta hanyar amma a matsayin da aka zama ta zama ta ce amma malamar maza na daga cikin su yayan musa'id da sauran da malamai a wurin da suke ɗaukar ilimi ko ba ta ba sun da aka suka kasance a kan ilimi yanzu ne aka zo aka wakar da shanun kula da mata amma su duk farkon wani mata a suka zama su wato a shagabai da ta ne ilimi shi yasa ko sai kuma aka in dai da gaske ne wajen za a sake rayar da addinin musulunci ne dole a dawo da mana da ba ta wannan wannan matsayi ba za a zamanin musulmanin usmanu ta ga da ake jihadi aka samu sun yi Allah ya ta'addu ne aka sami irin sunana da sunana asma'u kar a kan shehu suna da cikin cikin sun malamai daban da suna da yawa manyan manyan Allah da yanke suna sun yi karatu a wajen ka. an aisha ta sauƙin da shi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wani wani hadisin daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam aisha ta kuɗi ta cikin cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya aura ba za sai ce dole sun haɗa ne da inda lahi yanzu in dai wannan daga Allah ne to Allah bai tabbatar da Allah bai tabbatar da shi daga nan sai matarsa an ga dai annabi sallallahu alaihi sallam. man ahabbu an-nas ilayhi wa kuma sai a cikin mutane da shi da a cikin Aisha aka ce wa min rijal a cikin maza ka ake abuha ma'aikinka ya ba duk wanda ya fita annabi sallallahu alaihi sallam da dukkan wani Aisha ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci Allah in wani ya ci Allah ya ci da ba inna allazina yuqulu allaha wa rasuluhu la'anahum allahu fi dunya wal akhirah wa atlahum adabun qadima wa qad tafi fi sar allah da manzanka allah ya tsine muku a duniya da lafiya kuma ya tsara muku azaba da kun yi karwa da haka da na sar allah wa ku shine ka ka ce ka mutumin allah tabaraka wa ta'ala ka keta mutuncin Allah ka keta girman Allah ka tsoronta matsayin Allah kar ka girmama Allah yadda ke son a girmama shi to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kai abin da za ka fakanta maka kai abin da za ka gaba za ka matsarta da darajarsa ko kuma ka cuci da cikin waɗanda suke mafi soyuwar mutane gare shi ne kamar matanka kamar 'ya'yanka da 'ya'yan gidanka kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo aka jarabawa Allah ya karfi Aisha radiyallahu anha aka karfi ta da cewa wai ta yi guda munafikai suka rinka yawo da wannan magana a cikin Madina abin ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata daya wa'azi ne da ya bayyana gaskiyar al'amari ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya fi yawon abin abin ya dame har sai da ya hau kan mimbari yake cewa wane ne zai yi zai min izini wane ne zai karɓo min haƙƙi haƙƙina a wajen wanda cutar da yake yi hatta kai ga iyalina cutata da yake hatta kai ga iyalina shine wanda ya jagorancin al'amarin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ko ina ya zauna ya tsuguna sai maimaita labarin yake yi cewa an kama Aisha da Safwan ibn Asad shine har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'zuruni fi rajulin qad balaga adahu ahli to kaga kenan duk wanda daga baya shi ma ya zo ya rika sukar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zamanto almajiri dan mazhabar Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya zamanto Ubay kenan eh mabiyin Abdullah ibn Ubay ne waɗanda suka ke cutar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi eh, ta hanyar waɗanda suke da haƙƙi a kansa kashi biyu ne akwai 'yan rafida masu zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan shi'a, akwai kuma ‘yan nasu da masu zagin ahalin bait, masu zagin Sayyidina Ali da ‘ya'yansa da sauran ahalin bait suna tsine musu. Ko waɗanne daga cikin waɗannan sun ɓata kuma sai shiga cikin tafarkin masu gaba da cutarwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyashe Masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su suka tsaya tsaka suna son annabi sallallahu alaihi wasallam suna son sahabbansa da matansa kuma suna son ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa. son sahabbai bai sanya su sun ƙi ahalin bait ba son ahalin bait bai sanya su sun ƙi sahabbai ba sun haɗa dukkan biyu sun zama to tsaka-tsaki to Aisha radiyallahu anha tana da falala mai girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu sun yi conference eh, sun yi taro kimma irin summit din nan babban taro taro mai karfi iko aka ce lalle ya kamata a zo a tattauna an lura cewa mutane in suna so su yi ihsani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tsaya sai ran da suka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin da na Aisha sai su kawo ihsanin su in za su yi hadiya ita ta ai mu ma mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma abinda abinda Aisha abinda ake so na alhairi ga Aisha mu ma ya kamata a so gare mu dan haka mu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba ya gaya ma jama'a duk wanda zai wani abu na alheri ko hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa a duk inda yake ba sai ya jira ranar Aisha ba aka ce ya ce wakiliya aka ce ummu salam ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah matanka suna haɗa ka da Allah kai musu adalci dangane da sha'anin ibnatu siddiq yar abubakar siddiq sai masa ta faɗa ta faɗa sai ce ya ummu salama kada ki ɓata mun kada ki bakanta mun rai don saboda sha'anin aisha domin na rantse da Allah ba ɗaya daga cikin ku da wahayi ya sauko min alhali ina kwance da ita a cikin mayafi tare da ita in ba da Aisha. Duk cikin matan sama wanda ta samu wannan falala. Saura haka yace ki rabu da sha'anin Aisha. Da suka zo sai suka ce to ke baki wadatar da mu komai ba. Sai aka ce bari a samu Fatima radiyallahu anha yar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a tura ta wajensa saboda tana da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa. yake girmama ta da ta je ta yi masa magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya fatima kina kina son abin da nake so ta ce eh yace to ki so abin da to kada ki kada ki bata min kada ki kwanta min kan sha'anin Aisha sai ta dawo ta ce ni ku rabu da ni ka ki sani cikin wannan magana to sai Zainab Zainab ita ce take suke yin kusan kunnen doki tare da Aisha radiyallahu anha saboda ita ma ƙurashiya ce yar uwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita ma tana alfahari cewa sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensu su suka je waliyan su suka je suka aurar da su da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko Allah ne waliyin ta shine kai ya aurar da ita ka halikai la yakuna alal mu'minina haraj daga sama kawai Allah sai ya saura auren aka ce ma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an an auren masa da Zainab tun daga saman al'arshi saboda tana alfahari da wannan don haka da ƙarfin guya ta tashi ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta soma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ce komai ba to da ta fara sai ta hau kan Aisha tana ce mata tana ce mata Aisha ta ce sai ta sai ta sai ta ɗaga kai ta dubi annabi sallallahu alaihi wasallam da ta fahimci kan cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai inkari ba in ta in ta ɗauki fansa ita ma ta rama sai ta sai ta fara ita ma ita ma ta yi mata ta yi mata ta yi mata shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ha ibnatu siddiq ha ibnatu abi quhafa yace yar as-siddiq ce yar abu quhafa ce abin da ta da sayyidina abubakar yana daga cikin wanda suka san tarihin larabawa da ilimi da ake alfahari da shi kuma ya ba mu aisha wannan ilimi saboda haka in kace zaka yi rigina da mai ilimi eh, dole ka ga sai ya fika baki saboda haka da ta zo ta yi tun tana yi har sai da ya kai Zainab ta kasa abin da za ta faɗa yawunta ya bushe kamar yadda ya a cikin riwayar Nisa'i to amma wannan abu ne wanda yake yake faruwa tsakanin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ragewa daga cikin alƙadarin su daga cikin kimar su a wajen Allah abu ne da ɗabi'ar mata Allah maɗaukakin sarki bai kama su da wannan ba saboda ɗabi'ar su ne kuma Allah baya kallafa mare abin da ba za su iya ba ba a ce mata su zama kamar mala'iku ba mata suna nan dai a sifar matan su ne wannan ba za ka raba su da shi ba irin wannan kishin da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi musu wani abu akan kishi sai dai idan an wuce iyakar Allah kamar lokacin da wata ran aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakin Aisha sai aka yi masa abinci a cikin akushi abinci mai daɗi daga wajen Zainab aka kawo masa Zainab ta fi Aisha radiyallahu anha ta fi ta ta dauki akushin ta jifa da shi ya tawarwade ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana da tattara abinci a tattara abinci a cewa garat ummuku shi ai mahaifiyarku ta yi ta yi kishi wannan ɗaya ma'anan biyu ne cewa wato dama kishi al'adar ku ne domin matar annabi ibrahim sara ita ma ta yi kishi hmm? saboda haka dan kun yi ba abin mamaki ba ne ko kuma kan cewa ita aisha ummul mu'minin ce ta yi kishi amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam annan sai ya ce a biya zainab a kushinki saboda an shiga cikin haƙƙinta amma abinci tun da nasa ne da aka zubar bai ce sai an biya abinci ba tunda shi aka kawo ma nasa ne dan an yi kishin akan sa bai ce sai an biya abinci ba amma akushi da yake ba nasa bane na zainab ne sai ce a biya ta saboda duk kishi idan ya wuce iyakar haƙƙin shari'a to a nan wajen sai shari'a ta fito ta tabbatar da haƙƙi abubuwa da suka zo a cikin falalar Aisha da yawa Aisha radiyallahu anha ta kiyaye ilimi da yawa ga al'ummar nan tana daga cikin wanda suka riwayar hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da tarwaito sun fice sun fice dubu biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna komawa gare ta wajen abubuwa da dama da suke shafan al'umma don su san me hukuncin Allah a kai hmm. ta rasu a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hamsin da takwas ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai a bisa saɓani ta rasu a Madina aka binne ta tare da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta so a binne ta a cikin ɗakin ta inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ɗakin ta inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta ci gaba da zama da aka binne mahaifin da aka binne da Abu Sayyidina Abubakar ya rasu shi ma aka binne shi a nan da Sayyidina Umar ya rasu ya kusan rasuwa sai ya wasiya ya nemi a gaya mata in ta ba da izini shi ma a binne shi a nan in ko bata ba da izini ba ɗaki ɗakin ta ne a kai shi makabartar musulmi a binne shi a ciki sai ta ce da abin ta ta don kanta wannan wajen ne ita ma a binne ta ana amma yanzu a zo a binne shi to tun da aka binne shi ka ji irin wara'o irin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ne sai ta rinka zama yadda ta ga dama a cikin ɗakin ta amma da aka binne na Umar sai take ganin kamar yana da rai ne a cikin ɗaki na haka ba ta cire ba ta cire mayafin kanta a cikin ɗaki yana matacce saboda wara'u wato tsantseni irin na wayannan bayan Allah amma da tare rasu ita sai ta ce a kai ta matsabartar musulmi abin da ta tare da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance mai yawan kyauta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta har ɗanta Abdullahi ibn Zubair ɗan yatta kenan wanda da shi ake mata alkunya ana ce mata ummu Abdullah da shi Abdullahi ibn Zubair yace zai mata hajar wato zai hana ta fatan abin da ke nufi da hajar wato a tsare dukiyar mutum a ce shi ba shi da cikakken hankali don haka duk wani abu da ya a dukiyarsa shari'a ba za ta zartar da shi ba in kyauta ce yayi ba za a ba zartar da kyautar nan ba sai waliyin sai waliyin mutumin ya zartar in ciniki ne ba za a zartar da sai waliyin ya zartar ya so ya mata hajjar shi ne tun da ta ji an ce ya faɗi haka sai ta dine masa magana ta ce wato yana nema ya hana ta kenan ta yi ayyukan alkhairi kuma har ita ya ce ya cancanta a ce zai kamanta ta da wadda take ba ta da cikakken hankali ya ce zai mata hajjar to shi ne dai sai da ya ta kokari ya ta kamun kafa har kafin ta mutu ta yi masa afuwa ya zama sai kuma tana kyale a tana masa magana tana in ya shigo wajen sa tana kyale shi shigo to Aisha kenan matar Annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in din a wajen larabawa ita ce ake cewa in al-muhaffafa min al-thaqila wadda take wato bi ma'ana inna wato ah, sunanta Damiru sha'an ne ai inna sha'an al'amari ya kasance كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح مازال صلى الله عليه وسلم تبت يا كسن ينا سلر أسبا sai daga cikin sunayen sallah asuba kenan ana ce mata asubh ana ce mata alfajr fa yansarifu nisa sai mata kuma sun je sun yi sallar su tafi gida su fita daga masallaci mutalaffi'atun bi murutihinna suna lullube da wato mayafansu mutalaffi'at wata riwaya ta zo mutalaffifat a cikin muwatsa akwai bambanci tsakanin at-talaffuf da at-talaffuf at-talaffuf shine wato ka lullube gangar jikinka amma at-talaffuf ka lullube gangar jikinka tare da kanka to matan matan sahabbai haka suka kasance suna yi wato bayan sun sanya tufafi wanda bisa al'adar larabawa yawa yawan tufafinsu wanda da shi ne ma suka yi sallah shi ne doguwar riga da mayafinta mayafinta ɗin wanda yake yana rufe gashi da wuya da ƙirji gashi da wuya da ƙirji yake rufewa to sannan bayan wannan kuma sai su ɗauko wani babban mayafi da zai lulluɓe jikinsu ga baki ɗaya wanda kamar dargo yake murutu al jam'u mir mir abinda ake nufi wato babban mayafi ne wanda yake za a iya ɗaura shi yana kuma kamar bargo da za a iya lulluɓe jiki da baki ɗaya tare da shi ya kan yau ko ya zama to na abin na ulu ko ya zama to na gashin abinan ko ya zama to na gashin a na gashin raƙumi wadar akwai irin rigunan mutanen Morocco ɗin nan jilbab a abin jallaba mai irin ɗan ɗan hulan nan sukan yi ta da irin wannan murfin za ka gan shi ya fi ulu kaushi ba shi da laushin ulu to haka ake saƙa shi yana da girma kuma yana da kauri girmansa yanda zai sa ba zai bar wani abu na jiki ya bayyana ba kaurinsa ba zai sa sifar jiki ya bayyana alamar yaya sifar jikin mace yake ba ba yanda ba za a iya ganin ya girman ƙirjinta ko girman bayanta yake ba mai kauri ne ba wanda yake wato mara kauri ba ma yi urafna min ba a gane su saboda sauran duhun dare al-ghalas shine wato ƙarshen duhun da yake a ƙarshen dare in ya ɗan soma haɗuwa da hasken alfijir ba duhu ne ga baki ɗaya ba kuma gari bai waye sha ba da sauran duhu a wannan hadisin akwai matsaloli masu yawa a ciki na farko dai ya nuna mana cewa mata sun kasance suna halartar sallah asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacinsa idan ka suna halartar sallah asuba a tsakar dare to ainihin babu aula a ce sun halarci sallah tsakar rana kamar sallah a jihar da la'asar tunda tsakar dare lokacin ne ake tsammanin mai mummunan nufi ko mai mummunan aniya za ta je ta abin ta shirya wani abu amma wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana su halartar sallah a ƙarshen dare ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan matarku ta ne matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini kan ta je ta sallah kada ku hana ta wanda ya nuna cewa kenan su kansu matan ba za su je sallah ba sai sun nemi izinin matan sai sun nemi izinin mazajen su to sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi matan sahabbai sun tafi suna halartar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu sallah a cikin ƙuryar ɗakin su ta lada dan wata mata ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ina sai in rinka sallah tare da kai a masallacinka sai yace na san wannan abin da kike so amma sallar ki a cikin ƙuryar ɗakin ki a cikin can ƙasar ɗakin ki ya fi sallar ki a rumfarki sallar ki a rumfaki ya fi sallah a tsakar gidanki sallar ki a tsakar gidanki ya fi sallah a masallacin unguwarku sallah ki a masallacin unguwarku ya fi sallah a masallaci na tare da ni amma duk da haka wannan bai hana sahabbai suka rinka mata suka rinka zuwa sallah ba akwai da dama daga cikin su akwai da tace bata haddace suratul qaf suratul qaf ba sai daga bin sallah bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah saboda yawan karanta ta da yake a cikin sallah da kuma wattur ma saboda yawan karanta ta da yake a sallar magriba saboda haka mata sun kasance suna halartar sallah domin addinin nan addini ne wanda yake maza da mata duk suna ciki duk suna sa ne falala eh, Allah haka yace babu kalladina ahajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafaru anhum sayyi'atin wa la udu ba'dukum min ba'd inda a ƙarshen surat ahli a ƙarshen surat ahli imran أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض Allah ya ce ba zan tozarta ladan duk wani mai aiki daga cikinku ba ko mace ko namiji sashen ku suna daga cikin sashi wato duk haka kuke tare kuke da juna fa ita sun duk tare kuke yi a wajen neman yarda Allah to amma da aka halatta mai mata zuwa sallah an sanya musu su je tare da sharadi daga cikin na farko ne yadda na faɗa sai da izini ne izinin matan shi yasa sai na Umar a ina ta tafi ta nemi izini baya so saboda yana da kishi amma ko baya ba zai iya hana ta ga saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hana shi sai shiru to ni kuma wallahi ba zan ki zuwa ba sai in sai in ka fito sarahatan ta ce ta hana ni zan na dai ne izini ka ban je masallaci sai ya gum dan ta kuma sai tun da baka ce ka hana ni ba ni kuma sai na je saboda haka sharadi kenan ta nemi izini wajen mijinta ba ta ce kawai ai dan za mu masallaci irin matan yanzu masu eh, eh, irin matan da ake da su yanzu masu tuka mota ita ma kawai sai ta sai ta ci kawai ta tafi wajen sallah a'a duk san ibada ta nemi izinin mijinta sannan na biyu kada ta sanya turare ke kwalliya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wal yakhrujna tafilat su fita suna wato masu marasa ado marasa ƙanshin jiki ba za su sanya turare ba ba za su turaren wuta a jikin tufafinsu ba amma kamar sanya irin turaren nan da yake hana warin zufa deodorant shi tun da ba tashi yake ba in mutum ya wuce za a ji shi babu laifi za su iya sanya wannan kamar da malamai suka nuna eh. to sannan yana daga cikin amma daga baya Aisha radiyallahu anha tana cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin mata suka zo suka fara na bid'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan Bani Isra'il zuwa sallah domin a ƙarshen zamanin sahabbai abubuwa suka so lalacewa aka so na samun mata za su je masallaci sai su sha kwalliya har abu hurairar wata ran ga wata ta sha kwalliya za su je masallaci ya gaya mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da ta sha kwalliya in za ta fita ko za ta je masallaci ko wani waje ke tamkar mazinaciya ce ya mata wa'azi saboda haka sharadi wani sai ya sharɗin halittar mata zuwa masallaci sannan kuma su lulluɓe kansu da shiga irin ta addinin musulunci yanzu ka ga yadda aka sifanta matan mutalaffi'atun bi murutihinna suna lulluɓe kansu da kayukansu jikinsu da baki ɗaya da barguna wanda yana kan cewa mata a farkon zamani ba wai a zamanin sahabbai ba wai kawai suna sanya rigar da za ta rufe musu al'aurar da za su iya yin sallah bane domin an tambayi ummu salama a tusalli al-mar'atu fi dir'in yahima mace za ta iya yin sallah tana sanye da doguwar riga da abin da zai lulluɓe da mayafin kai za su iya yin sallah ta ce eh idan kana dir'u sabiran yughatti zuhura qadamaiha idan doguwar rigar tana da yalwa tana tana lulluɓe saman tafin kafarta to kaga idan za ta yi sallah a haka kaga ta rufe al'aura da sharadin sallah rufe al'aura amma duk da haka idan za su fita matan menene sun kasance kuma sai sun sanya jirbab a jikinsu shine wanda Allah yake cewa qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin wato su lulluɓe kansu da mayafinsu da yake lulluɓe jikinsu babban mayafi da mata mu a nan yanda aka kasance shine abin nan me ake cewa da alaku ciki da alaku ciki da alaku da haka mata suke yi saboda in aka ce za a za a yi abin nan zanin ko mayafin ba zai wadatar yadda zai lulluɓe jiki ba saboda haka sai an ƙara alawu yadda idan mace ta sanya shi ta lulluɓe kanta zai rufe habbayan haggadan bayan habbayan abin habbayan ta haka ake yi da amma yanzu sai ka ga abin nan a ɗan mayafin yanzu ya zama ta yadda za a ɗan a wuya ne a jefa shi haka a hankali ma sai ka sai kan cewa an sanya shi sai dai a ninke shi a riƙe shi a hannu tare da jaka ya yi nauyi ya fi ya yi nauyin a ce za a lullube jiki da shi to wannan dai duk wani yana daga cikin saƙa abin nan yadda sifar matan matan magabata suke waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa abin nan matan sahabbai ba su kasance suna rufe fuskar su ba alƙadi abin walid al-baji mai sharhin muwatta a cikin mintaka ya ce wannan ya nuna cewa tun da ba a gane su ga shi sun lulluɓe jikin su amma duk da haka ba a gane su ya nuna cewa ba sa rufe fuskar su domin da suna rufe fuskar su za a gane za a gane su to shi ne ma sauran malamai suke cewa a kansa cewa wannan hadisin baya nuna haka rashin rufe fuska ka nemo a nemo daga waɗansu hadisai amma ba dai daga wannan ba domin shi wannan hadisin abin da yake nufi ba a gane ba a gane su saboda sauran duhu na dare domin kowace mace ko da ta sanya fuska ko da ta lullube fuska tana da hai'a wadda yake za a iya gane hai'an nan ta ta lulluɓe jikinta da baki ɗaya amma tana da kana wadda yake daga an gani za a ce wance ce shi yasa wata ran sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta fita da daddare cikin dare ne sai da Umar amma ya gane ta yace sai da kake tsammanin da za mu gane ki ba na ni san ke ci. sannan yaje yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni dai ina ganin ya kamata matan ki su rinka hijabi sai ta aya hijabi ta take tana daga cikin abubuwan da eh, muwafiqar sayyidina Umar da ya samu da alqur'ani to rufe fuska wannan wani abu ne daban ba daga cikin wannan hadisi yake nunawa ba wannan kuma akwai majalisan Allah ya sa mun je abin nan cikin kitabin ba za mu gani amma dai wannan abin da yake nunawa shine cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam sallah har yayi idar da sallarsa da sauran duhun dare yanda har idan mata suka fita ba za a gane wancan ai wancace ce waccan ai wancace ce kawai dai za a rinka gani kawai duhu na motsi haka za a rinka gani ba za a san wane ne ba wanne ne ba wannan ba ba bai saba da hadisin Abu Barraza da Abu Barraza al-Aslami da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama daga sallar asuba yayin da da ɗayan mu yake sanin wanda yake zaune kusa da shi domin wannan in kana wanda zai zaune kusa da kai in kai sallama za ka iya gane shi wato akwai dan sauran hasken amma wanda yake nesa ba za ka iya gane shi ba wannan hadisi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri wuri yake sallah asuba baya jinkirta ta akwai hadisi na rafi ibnu khadij da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asiru bisubh fa innahu a'zamu li ujurikum wato ku wayi gari da sallah asuba domin ladan ku zai fi yawa in kuka yi haka wannan hadisi sahihi yana cikin sunan baya cikin bukhari da muslim amma hadisi ne ingantacce to wannan bai saba wannan hadisin ba domin wannan kaga abinda Aisha radiyallahu anha take nuna al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli subh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a sifanta wannan da aiki guda daya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yau eh, sannan bai sake yin ta da sai wata ran hmm? a'a haka yake al'adarsa to abinda ake nufi da asiri da subh ba wai ana nufin mutum ya wayi kada ya sallar asuba sai gari ya waye ba Kuma inda malaman Hanafiya suka ɗauka suke riƙe da wannan hadisi wannan kamar da jumhurin malamai suka ce wannan ya saba ma wannan in aka ɗauki wannan ba za ta aiki da wannan hadisin ba amma sai ka aka fassara hadisin rafi ibn Abbas da ma'ana wanda za su bambanta shi da wannan hadisin Aisha cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake nufi da cewa ku wayi gari da sallah asuba ku sa gari ya waye ku tabbatar gari ya waye kafin ku sallah asuba wato ku tabbatar alfijir ya fito musamman a ranar a dararen da suke akwai farin wata don akwai farin wata ba za ka gane alfijir ya fito ba in ba ka tsaya kayi a hankali in ba ka tsaya kayi abin da kayi karba da yadda ya kamata ba to abin da ake nufi kenan kada ku kada ku kuskura ku sallah asuba kafin fitowa alfijir lalle ku tabbatar alfijir ya fito kafin ku sallah asuba kuma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallah a cikin sallar asuba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah asuba yana karantawa yana karanta ayoyi abin nan sittin zuwa ɗari kamar yadda ya zo a wani hadisin na nasa yana tsaye ta sallah asuba ya karanta ayoyi sittin zuwa ɗari muna gani na dai sallah asuba yanda ake yanda yake ranar juma'a duk zuwa na juma'a ya karanta suratul sajda a raka'a farko suratul insan a raka'a ta biyu yanda mu saboda in ba saba ba sai ga idan an yi sallar nan da kyar zaka sai ka ga ana ta atishawa jiki abin nan tsawon abin nan tsawon ta yi tsawon. to amma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya dai amma ko a daure ayi eh. to amma kaga tare da tsawaitawar amma zai fita daga cikin sallah da sauran duhun dare wato wanda nuna kan cewa kenan ana so a gaggauta sallah asuba a farkon lokaci a farkon lokacinta wannan kuma shine ya zamanto al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarsa cewa a tablis bi shibh wato abin nan jinkirta gaggauta sallah asuba yayi ta da sauran duhun dare وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بكر بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثونه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر آه إمام مالك جريته دقى زيد بن أسلم زيد بن أسلم ترجمة ستاقة باكا إيه دقى شما لما إمام مالك وند ما هي تنسى آه باوان سيدنا عمر نيدي سيدنا عمر ينتاشي أن عطاء ابن يسار عطاء ابن يسار شما من جني شوا آه إيه دقى باوان ميمونة بنت الحارث ني آه شما إيه دقى شما لما مدينة ما سوى أزي مدينة وعن بسر بن سعيد بسر بن سعيد شما ايه دقى ne تابعيني شما دا da اكا انتد شي مولا الحضرميين kun gani a da wato ilimin a ba wai ya keɓanta da sai cewa sai manyan mutane ba da yawa za ka irin malam da yawa za ka malaman sai ka ga bayi ne wanda aka yanta su amma sun tara ilimi kuma wannan ya ba su ɗaukaka a cikin al'ummar musulmi al'ummar musulmi ba wariyar launin fata ba kuma cewa ba wariyar al'umma a ciki a ce wannan su ne gidan ilimi su ne gidan karatu wannan su ne gidan masu kuɗi wannan su ne gidan sarauta wannan su babu wannan kowa Allah zai ɗaukaka shi da ɗaukakar da Allah yake tabbatar da ɗaukaka a cikin da shi ya ɗaukaka da sanin littafin Allah lokacin da aka tambayi sayyidina Umar da wani daga cikin gwamnoninsa na Usman ya wakilta wani ya ce wa ka wakilta sai ya gaya masa yace yana daga cikin wato ƙabilun larabawa ko ka cikin waɗanda suka zo suka musulunta ne daga baya wato almawali yace yana daga cikin mawali sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan alƙur'ani ya ƙasƙantar da wasu saboda shi sai sami ilimin alƙur'ani sai Allah ya ɗaukaka su don haka haka da farkon musulunci ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa shi ya rusa wannan al'adar ta jahiliya cewa wani dan wani wani dan wani aka zo aka tambaye shi waye ya fi man akramun nas cikin mutane waye ya fi? ana jira ajiya ce banu talib abin banu abdul muttalib ko banu hashim ko saqif ko makamancin wannan eh shine sai yace a a yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim shine afdalun nas shine yafi kowa nabiyullah ابن نبي الله ابن خليل الله annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadin Allah saboda haka in dai kana neman ɗaukaka ne saboda wai asali to ga asali ya kare suka ce a mu ba kan wannan muke tambaya ba ana tambaya ta ƙabilun larabawa ne shi ne sai kita wanda duk yafi a wanda ya fi tsoron Allah shi ne shi ne suka ce a alaika an hada na tsamuka ba dai wannan muke so mu dai cikin kabilar larabawa ka gaya mana sai ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqahu waɗanda suka fi a jahiliya wanda ake ji da su gidajen da ake alfahari da su to in suka musulunta su ne a sama amma da wani sharaɗi idan faqahu in suka sami ilimin addini sai ra da sami inda suke so ba shi yasa addinin musulunci yayin da yazo ya zo sanya ya gina mana sabuwar rayuwa ne sabuwar al'umma yadda gabaki da yanda ake yin jahiliya ko na jahiliya sai da aka rusa shi aka asa shi aka sa shi a bisa asasi na imani da tsoron Allah to kaga da irin waɗannan malamai, yanzu shi kaga Zaid ibn Aslam Maulani da abin mahaifinsa bawa ne ba abin da yanta mahaifinsa A aka ibn yasar bawa ne mai nuna ita ta yanta shi bikir ibn sa'id maulani yanta shi akai al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz shi ma bawa ne daga cikin bayan banu abdul muttalib hmm. shi ma bawa ne yanta shi akai abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj daga cikin manyan malamai da suka lubunci abu huraira suna daga cikin da suka kiyaye ilimin abu huraira har ma yana daga cikin wanda suke gani idan aka rawaito maka isna idan aka rawaito maka hadisi daga riwayar Abu Zinad ɗaya daga cikin almajiransa shi kuma in ya rawaito daga al-A'raj ya daga Abu Huraira to ba isnadi da ya kai shi inganci wajen malaman hadisi na haga asalin sa bawa ne kulluhum yuhaddithunahu an Abi Huraira dukkanin su su ukun nan da Ata ibn Yasa da Busr ibn Sa'id da Abdurrahman da shi al-A'raj suka suka ga ma Zaid ibn Aslam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شام قال صلى الله عليه وسلم ياتي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح لن ديسا مركعة آية تسلى أصبع كافر رانا تهود تياسا مسلى أصبع ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لن ديسا مركعة آية تسلى العصر كافر رانا تفائي ياسا مسلى العصر wani hadisi ya bayyana mana ƙarshen lokacin sallah asuba da ƙarshen lokacin sallar la'asar wato sallah asuba lokacin ta yana ƙarewa da fitowar rana kuma idan mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallah asuba kafin rana ta hudu to ya sami sallah asuba to sai kai ce assalamu alaikum ya faɗa ba zai ce haka ba eh, ya cika ta kamar yadda riwayar ɗaya daga cikin wanda ɗaya daga cikin almajiran zai ibn aslam a ya ruwaito in abu zakkan yake cewa fal yusalli ilaiha ukhra ya sallaci ɗaya raka'a wato abin da ake nunawa shine cewar samun raka'a guda ɗaya a cikin sallah shine yake tabbatar da samun ta. don haka idan mutum ya tashi kafin rana ta fito ya alwala ko kuma wanka ne a kansa ya wanka ya sami raka'a ɗaya ta sallah asuba to ya sami sallah asuba a cikin lokacinta kuma shi yasa ne idan mutum ya tashi da janaba a jikinsa ya san cewa kafin ya je ana sanyi in yi ruwa da in yi wanka da ruwan sanyi ya san cewa zai yi mura zai yi mashashara sai ya je ya abin nan kuma ya san cewa in ya ce zai jira sai ya ɗumama ruwan zafi kafin nan rana za ta hudu ya zama to sallar asuba ta wuce shi a cikin lokacinta to a lokacin nan ɗaya daga cikin sababin yin taimama dama shine tsoron fitan lokacin sallah to sai ya taimama ya sallah asuba na da ya san cewa ba zai iya yin wanka ya zo ya tada iƙama ya samu a ɗaya kafin fitowar rana ba in ka ya san zai iya to bai halatta ya taimama ba sai ya je ya ɗumama ruwan ya wanka sannan ya sallah ko da raka ɗaya zai samu ya samu raka ɗaya in yaso bayan fitowar rana ɗin a rana ta same shi na cika ɗaya raka haka nan sallar la'asar ita ma sallar la'asar lokacin ta yana ƙarewa da faɗuwar rana idan mutum ya samu raka ɗaya ta sallar la'asar to ya same ta idan haka ne imam malik yake cewa idan mutum ya zamanto cewa yamma ta yi masa rana ta kusan faɗuwa wani uzuri ya same shi bai yi a zahar ba bai yi sallar la'asar ba har ya zamanto sauran rana ta faɗi da raka'a guda biyar to a zahar da la'asar sun kama shi a da'an zai yi ta ne a cikin lokaci ba ramuwa zai ba amma idan ya san kafin yayi sallah raka'a biyar rana za ta faɗi to a lokacin nan sai ya kyala sallah sai ya tsaya a yayi sallar la'asar sai ya tsaya yayi sallar la'asar sallar azhar kuma ya zamanto rana ta biyu sallar azhar ta wuce shi sallar asar ita ce wajiba a kansa haka mutumin da zai yi tafiya alal misali mutum ne yake so ya yi tafiya a shirye-shiryen tafiya ya sa bai yi sallar azhar ba bai yi sallar la'asar ba har sai da ya kama hanya ya zo round about wancan wancan round din ya san dai wanda da ya kama zai tafi Zariya in ya zo round ya san tafiya ta kama shi amma ba kana zaune a gida ba ka ce ai tafiya za ka ba a yin tafiya da niyya shi yasa imam malik sharadin da ya sanya akan idan mutum zai kasar sai ya wuce gidajen alƙaryar da yake ciki domin tafiya ana sifantar da mutum cewa shi matafiyi ne da shiga cikin halin tafiya ba da niyya ba domin za ka iya canza niyyar ka a koyaushe amma in ka riga ka fara aikin tafiyar ko da ka canza wannan rufsar ta tabbata gare ka don ka yi a aikace ka zama to matafiyi duk da yake wannan akwai sabani tsakanin sahabbai akwai daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik shi ya kasance ma wani lokaci daga yana kofar gidansa an ɗora masa sirri ya hau kan abin ya hau kan dokinsa a lokacin nan zai ce a kawo masa ruwa ya karya sa. tunda shi yana tafiya amma kaga sai da ya hau kan sirri ya san tafiyar bai ba da niyya ba to imam malik yace da idan mutum zai jinkirta sallar la'asar da azhar sai ya to cewa yayin da ya zo zai fita ya wuce gidajen alkarya sauran raka'a biyar rana ta faɗi sauran raka'a uku rana ta faɗi to a lokacin nan sallar azahar zai yi kasar sallar la'asar ma ya yi ta kasaru har zai yi ta sallar la'asar ko ka samu raka'a hudu na sallar azahar ki samu raka'a daya na sallar asar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu raka'a daya na sallar asar ya samu sallar asar saboda ka ga ita wannan mata ta samu sallolin nan guda biyu da azhar da asar tun da ka samu sallolin nan na azhar da asar wato tana da wannan lokacin haila ya zo mata zai yi ta samu wannan sallar to wa'annan sallolin sai abin nan ba za ta rama su ba tunda ta, uzuri ya zo mata alhali a lokacin da za ta iya yin sallar amma idan ya zamanto cewa sauran raka'a hudu ne rana ta faɗi sallar azhar kawai za ta iya samu ba za ta samu sallar la'asar ba to a lokacin nan idan raka'a hudu ne da abin da ya kasa da haka to sallar la'asar ita ce ta faɗa a kanta amma in ta yi ƙarfi sai ta rama sallar azhar saboda ta yi sake har sallar azhar lokacin ta ya fita wajibin ta ya riga ya hau kanta don haka wajibi ne in ta yi ƙarfi ta rama shi haka kuma idan da idan ta yi tsarki ta gama ta gama hailarta ta gama haila ta yi kokari ta yi wanka rana ta kusan faduwa gab da rana za ta faɗi ta ga tsarki sai ta yi kokari nan da nan ta so na shirin wanka ba ta tsaya ta ce a'a ai kar ma yanzu ban gama abinci ba ta yi ta shiga kicin ta gama ta kama shirye shiryen abinci har lokacin sallah ya fita to in ta haka ta bayya a sallah ta ta sallah a'a tana ganin tsarki ta so da kokarin wanka ta gama wanka tana gama wanka sai ya zamanto abin da ya sauran mata na lokaci shine raka'a hudu kawai to a nan wajen ba za ta yi sallah azhar ba amma sallar asar ta waje ba a kanta tun za ta samu raka'a ɗaya amma da za ta gama ta zamanto sauran raka'a biyar to sai ta yi azhar sai ta yi la'asar amma dan haka ba za ta rama sallah azhar da la'asar ba domin ya sun zo mata tare da cewa akwai sauran uzurinta wannan hukuncin hukuncin sallah kenan haka zalika wannan na wajen lokaci kenan wato idan mutum ya riski raka'a daya ta sallar ta sallah ya riski lokacinta abinda kuma ake nufi da raka'a din a nan wajen shine ruku'u bisa maganar jumhurin malamai kamar yadda zai zo akwai babu da zai zo wanda imam malik ya faɗa babu man adraka raka'a min as-salah babu wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah abinda ake nufi da samun raka'a ka samu ruku'u cikakke kai ruku'u ka dago daga ruku'u to kana yin haka ba wai sai ka samu sujada guda biyu ba ka dago zuwa raka'a ta biyu shine ka sami raka a idan ka gama karatun Fatiha da sura yi ruku'u sannan ka ɗago ba kuma wai ka karanta sura ka ɗauko abin nan bakara ba daidai madaidaiciya yadda yake zai iya yiwuwa ka karanta Fatiha da sura mafi gajarta kuma ka yi ruku'u ka ɗago rana bata faɗi ba ko rana bata fito ba to in haka ka samu hukuncin lokacin sallah ka samu hukuncin wato aukar da sallar ka a cikin lokacinta haka nan kamar yadda kake a samun hukuncin lokaci yake tabbata da samun raka'a ɗaya haka samun hukuncin sallar yana tabbata da raka'a ɗaya idan mutum ya zo ya samu limai idan mutum ya samu sallar ya samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ya samu hukuncin sallar juma'a don haka raka'a ɗaya zai ƙara kawai bisa maganar jumhurin malamai amma idan bai samu raka'a ɗaya ba wanda bai samu raka'a ɗaya ta sallah ba bai sami lokaci ba bai sami hukuncin ta ba in a lokaci ne bayani ya riga ya gabata hukunci kuwa kamar ka zo sallar juma'a sai ka zo kana zuwa ka tarar liman ya ɗago daga ruku'u na raka'a ta biyu kaga baka samu wannan raka'ar ba to baka samu hukuncin sallar juma'a ba baka samu hukuncin sallar juma'a ba hukuncin sallar juma'a ta shine ta zama to raka'a biyu tunda baka sami hukuncin sallar sallar juma'a ba sai ta koma asalinta, shi shine sallar azhar sai ka cika sai ka sallar azhar raka'a hudu wannan shine fatuwar shine magana jumhurin malamai kuma haka aka rawaito daga sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud a abin da wani su daga cikin sahabbai haka magana jumhurin malamai ba wanda ya saba illa abu hanifa da sa abu yusuf idan mutum ya samu sallar juma'a ya samu raka'a daya to shikenan sai ya ƙara raka'a idan ya samu kuma raka'a idan kuma bai samu raka'a ɗaya ba to sai mai da ita sallah azhar raka'a hudu zai na'am ko da tahiya ya samu ai ba ma tahiya ba da sami Allahu liman hamida ba kawai ya samu eh? ballantana ma tahiya ka ga ya samu sama da mai tahiya kenan ka samu sami Allahu liman hamida ta raka'a ta biyu to raka'a hudu zake wannan shine maganar jumhurin malamai kuma an rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan mai tafiya idan kai matafiyi ne sai ka zo ka sami liman yana sallah a masallaci sai ka same sai ka same shi ana yana ruku'u na raka'a na raka'a kace ta sallah a zahar ka same shi a cikin ruku'u ka ka sami raka'a ko to ka sami hukuncin sallar liman in liman yayin sallama duk da kai matafiyi ne raka'a hudu zaka sai ka taso kai raka'a hudu amma da kana zuwa sai ka sami liman ya ce sami Allahu liman hamida ko ka same shi a cikin tahiyya to a nan wajen liman yana sallah baka sami hukuncin sallar liman ba in liman ya sallama kai sallar ta sallar tafiya ce sai ta tashi raka a biyu wannan haka magana imam malik yake kuma magana ce wanda yake mai karfi ta fuskar naba hmm. tunda baka sami hukuncin sallah saboda wannan hadisin abin da ya nuna kenan a ba za ka maimaita iqama ba ai iqama liman ai iqama sunna ce daga cikin sunnonin sallah kamar yadda da za ka maimaita kiran sallah ba za ka maimaita iqama ba in yi sallama in liman ya sallama kai sai ka miƙe kai raka a biyunka waɗansu suna yi wata dabara suna yin hila in matafiya ne su sai su zo sai su zauna sun dai sun jilima yana sallah sai su sai su talaka in ma sun zo bakin masallaci sai su tsaya sai sun jilima ya ce sami Allahu liman hamida yanda sai su bin sami sallah eh, idan su sami wato sun sami jami'i kuma sun sami sallar kasar sun sami jami'i sun sami sallar kasar wannan hila ce da mutum bai kamata ya ba domin koyaushe aikin ka abin nan ka sami sallar jama'a ɗin tare da ni cewar kai wajibin ta shine kasaru sunnar ta shine kasaru amma ka zo ka sallah tare da musulmi ya fi maka lada ko hmm. bai kamata mutum kai hila wajen ibada ba babu hila abin nan ba a da shi ba a cikin addinin musulunci tunda alhalal bayyin wal haram bayyin to waɗansu malamai sun yi amfani da wannan hadisi wajen nuna wato hukuncin samun raka'a haka yake wajen hukuncin samun falalar sallah ba alal misali wato sai suka ce idan mutum ya zo ya sallah tare da liman ya fito daga gida sai ya zo ya sami liman yana sallah sallah asuba ko azhar ko La'asar, ko magriba ko isha sai ya sami ruku'u na raka'a karshe kaga ya sami raka'a daya to wannan ya sami falalar sallah saboda nassin hadisin abin da ya nuna kenan to sai suka ce idan kuma da zai zo daga gida ya zamanto bai sami ruku'u ba sai ya sami liman yana sami Allahu liman hamida ko kuma ya sami sujadar ƙarshe ko tahiyar ƙarshe to a nan wajen bai sami falalar sallar jama'a ba wannan shine kaulin waɗansu malamai hatta shekul islam ibn taymiya kaulinsa kenan cewa mutum ba zai sa kuma shine maganar imam shafi'i mutum ba zai sami falalar sallar jama'a ba sai ya sami sallah raka'a ɗaya tare da liman an ruwaito ma daga imam malik amma ta abin nan akwai riwaya wata daga Imam Malik wadda ita ce aka ita ce tafi karfi ibnu Abdul Bar mai sharhin wannan mai muwatta kuma ita yarin jawab da dalilai masu yawa cewa babin falala ban yake falala Allah ne yake bada ita saboda haka idan mutum ya zo ya sami juz'i ko ne sa na sallah ya samu ladan jama'a kuma ya karfafa wannan da hadisin Abu Hurairah da yazo a cikin sunan Abi Dawud cewa idan mutum ya fito daga gidansa sai ya zo ya samu sai ya samu ana sallah yayi sallah ya zo ya samu ana sallah ya rufe wani abu daga cikin sallar bayan an yi sallama ya tashi ya cika abin da bai samu ba ya samu falalar jama'a idan ya zo ya tarar cewa an gama sallar har an yi sallama na tsawon dai mutane ba su watse ba sai ya zo ya shiga cikin sallar ya zo ya tasa sallar a cikin masallaci shi ma ya samu ladan jama'a shi yasa ma almajiran Abu Hurairah da suka rawaito wannan hadisin kamar Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf yace idan dai mutum ya fito daga cikin gida yayin da zai fito sallah matsayar dai liman yana zaman tahiya bai ce assalamu alaikum ba ka fito daga cikin gida to ko ka in ka je ka samu liman yayi sallama sai sallata a masallaci ka samu ladan sallar jama'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan kuka zo sallah kada ku gaggawa wajen zuwa sallah ku tafi wa alaikum sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu yace fama adraktum abinda duk kuka samu wato komai dan kantarsa sallah tare da liman abinda kuma ya kurce muku ku cika to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai dan kantarsa ku sallah to ta gano da cewa kenan ba yadda za a ce komai dan kantarsa ku samu ku an kyale ku ku kuma sai a ce ba a ba wannan ba ba a ba jama'ar ba domin da aka ce ku zo kuma kanta kuka samu ku sallah wato kun sami wani abu na sallar jama'a to babin falala kuma babu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yake kyautata ma bayansa yanzu kamar mutumin da yake ya saba cewa duk wani litinin da alhamis azumi yake yi duk ƙarshen dare hmm, rabin awa awa ɗaya kafin sallah asuba zai tashi yana sallar dare al'adarsa ce sai rashin lafiya ba zai iya azumi ba zai iya tashi ya tahajjud ba ko tafiya ta kama shi me annabi sallallahu alaihi wasallam yace dangane da wannan kutiba ma kana amaluhu sahihan muqima za a bashi ladan irin abin da yake yi yana kamar a matsayin yana yana da cikakken sa kuma yana zaune dushin a cikin gidansa kaga ai babun falala ne yayi aiki bai yi ba amma saboda abin da ya kasance yana yi sai Allah ya masa wannan falala saboda haka babun falala babu ne daban na haka ne wannan shine shine mazhabar mazhabar mu Eh, akwai garabata kuma a ciki ibn abdulbar abin da ya rinjayar kenan abin da dai ake nufi ake so mutum ya zamanto cewa kokari yake zo sallah asuba kaga yanzu mutumin da yake ya yi kokari yana abin nan ya yi kokarin tuhowa sallah yana ji ana sallah a gida yana ta shiri yana ta shiri har kafin ai sallama ya fito ai kafin dai da gaske sallah yake so yayi sabanin wanda yake shi bai tashi fitowa daga gidan ba sai da aka ce assalamu alaikum yace bar dai in ni ma na samu wata kila wata jama'a suna sallah mai sallah tare da su kaga ne shi bai samu falalar jama'a ba amma idan mutum ya mata shiri ya fito domin ta eh, ya shirya mata wani uzuri ya sanya shi bai zo da wuri ba ya zo ya rufe wani abu daga ciki to wannan ya samu ya samu falalarta waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin domin su nuna cewa idan mutum ya samu hukuncin ah, ana samun idan mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallar jama'a bai halatta zai sake wata sallar jama'ar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as Sala, faqad adraka as Sala. wanda ya samu raka'a daya daga cikin sallah ya samu sallah wato ya samu hukuncin ta to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallah farilla sau biyu sallah daya ta farilla ayi ta sau biyu a rana daya saboda haka idan ka samu raka'a daya ba za ka je ka samu wata jama'ar ba kama wannan wannan ra'ayi hadisin mu'ad ibn jabal yana rusa shi domin mu'ad ibn jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je ya sami mutanensa yan su ba su sallar isha ba sannan sai ya je musu sallah ya je musu sallah kuma ya kwararo ta da bakara yake yi ya sai ce sallar da yake tare da sallar da yake tare da su nafila ce sallari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ce wato yana zuwa yana yin nafila ne amma nafila din yayi ta a sifar sallar isha wanda ke annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa bai masa inkari ba abinda kai ya masa inkari tsawaitawar da yake yace kar ya zamanto mai fitinar da abin nan wato mai sanya fitina ga mutane yana sa su suna kin sallah a wannan zai zo mana zai zo mana a babin salatul musafirin insha Allah to alaikum salam eh eh lokacin azhar da la'asar tare yake shi yasa ma ya halatta ai jam'i da su shi yasa ake ce musu mustarikatai li waqt wato lokacin su ya ya haɗe tare haka nan magriba da isha shi ma lokacin su tare yake yanzu da idan a ce mutum mace za ta za ta ga tsarkinta kafin fitowa alfijir gwargwado yadda za ta yi raka'a hudu to sai ta yi sallar magriba ta yi sallar isha eh, magriba da isha lokacin su a haɗe yake ƙarshen tare suke ƙarewa kamar yadda azhar da la'asar tare suke karewa lokacin larurin su ɗaya ne yana karewa a lokaci ɗaya wannan kusan abin nan a jumhurin malamai duk sun tafi a haka kan cewa a zahar da waɗannan salloli da suka yi sun yi sun yi tarayya a ƙarshen lokacin su shi yasa ya halatta a haɗa su yayin da ake tafiya kaga in ka tashi za ka yi jami'i tsakanin azahar da la'asar kamar yadda za ka yi jami'i tsakanin magariba da isha amma ba za ka yi jami'i tsakanin la'asar da magariba ba kamar yadda ba za ka yi jam'i tsakanin Lusha da sallah asuba ba amma magariba da isha lokacin su a haɗe yake kamar yadda a zahar da asar lokacin su a haɗe yake na'am eh to ai shine wannan yana ɗaya daga cikin ah, hujjar masu cewa ba sai an sami daidaituwar niyya tsakanin liman da mamun biya shine shine matabar imam da imam ahmad ibn hanbal su a wajen su ba sharadi bane niyyar liman da mamumi su zaman to daya sakanin matabar imam malik da dole ne a sami daidaituwar niyya to kuma kaga wannan hadisin hujja ne ga matabar shafi'iyya da hanbaliya hmm. Mauran a ah, rabi'a ibn al-harith ibn abdul muttalib to akwai tambayoyi kar ku kar ya zamanto cewa mutane suna suna shallake akwai tambayoyi da ake bin mu bashi wanda su za karanta insha Allah a tambaya uku ne Thank you. a haɗa sallah magariba da isha rufsa ce akwai wadda take dukkan malamai sun yi ittifaki a kai dukkan malamai sun yi ittifaki akan haɗa Azahar da la'asar ranar arafa da waɗanda suke a filin arafa da alhazai kamar yadda suka sun yi ittifaki a kan haɗa magariba da isha a musdalifa da alhazai in suka zo musdalifa jumhurin su mafiya yawan malamai sun ce za a iya haɗa azahar da la'asar da kuma magariba da nisha ga matafiyi matafiyi zai iya yin jam'u taqdim zai iya yin jam'u ta'khir jam'u taqdim shine ya salla azhar da la'asar a lokacin sallar azhar jam'u ta'khir ya salla azhar da la'asar a lokacin sallar la'asar waɗansu malamai kuma suka ce zai yi amma jam'u suri zai yi shine ya sanya sallar la'asar a ƙarshen sallar azhar a ƙarshen lokacin ta sallar la'asar a farkon lokacin ta sai ya zamanto surar ta kamar jam'i ne amma hakikatin da hakikanin ta ba jam'i bane a wannan jumhurin malamai sun tafi akan haka bayani zai zo muka zo kitabu salatul musafiri sannan akwai sallar ana haɗa sallar azhar da la'asar da magariba da isha shine ana haɗa su saboda uzurin ruwa idan aka yi ruwa ya zamanto cewa mutane ya zamanto akwai taɓo da caɓi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina ba a wani waje ba ibn abbas ya rubuta cewa ya sallaci azhar da la'asar tare ya salli magariba da isha tare aka ce kuma a wata riwaya na ce min ghairi khawfin wala mata ba saboda tsoro ba saboda ruwan sama ba aka ce saboda me yake arada Allah yuhrija ummatahu yayi haka ne dan kai ya matsa ma al'umma wato akwai idan ana cikin shi yasa ne yana daga cikin ra'ayin waɗansu malamai imamu suyuti ra'ayinsa ne wannan kuma daga cikin malaman mu wannan zamani a malamin Sheikh Muhammad Muktar ya zaɓi wannan maganar cewa idan mutane suna cikin wani abu wanda yake a muhimmi ba za su iya tashi su bar abin nan su yi sallah azhar sannan su dawo su sallar la'asar ba kuma suna wata muhimma muhimmiya ta harkar maslahar addinin musulunci za su iya haɗa azhar da la'asar kamar yadda shi imamu Sudi ya ce marar lafiya in ya zamanto cewa maimaita sallar azhar sannan kuma la'asar ma sake maimaita ta zai iya haɗa azhar da la'asar tare yana nan daga cikin matsalolin da imamu Sudi yake nuna cewa dalilin wannan ya nuna kan cewa har yanzu ba a buɗe kofar ijtihadi ba domin yayi ijtihadi shi ma a wannan duk kuma wanda ya ce an buɗe kofar ijtihadi jahili ne eh. a sau wani yasa daga cikin wuraren da aka ce kuma an Allah da bayani zai zo mana a cikin a nan gaba a cikin wannan littafin Thank you. Yaya yin masallatai a cikin gidaje baya daga cikin a gidaje irin yadda muke da gidajen nan yanzu baya daga cikin koyarwar sahabbai. Masallatai da ake yi na cikin gidaje abinda ake nufi da su, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam unguwanni ne. unguwa ce za a yi kamar da yadda gidajen gidajen maguzawa yadda suke ga gida guda amma kusan za ka sami wajen mutum kusan ɗari biyu a ciki kowa da kowa da da sashensa to kamar irin wannan wuraren za a iya ɗaukan za a iya yin masallaci shine kamar na unguwa za a iya yin masallacin unguwa amma mutum a cikin gidansa kamar yadda ake ko kuma kamar yadda yanzu ake yin gida a mutum ya dan gida sannan a zo a ce Allah ga naka haka ake kiran su ko irin wannan masallacin da kofar gida wannan sabanin sunna ne masallaci ba a yin sa a cikin gida masallaci so ake ka fita daga cikin gidanka kai taku eh, wannan takun da kake yi shine yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa sallar jama'a take da ɓanya akan sallar mutum shi kaɗai don kowane taku ɗaya kai za a ɗauka za a baka lada ɗaya a kare maka alhaki ɗaya a ɗaukaka daraja ta da daraja ɗaya saboda haka idan kai ka zo zaman cewa a cikin gidanka kawai kake sallar ba ina takun ina fita don ka zo kai sallah tare da ƴan uwanka musulmi ta ma yi kofar dole sai ka je wani waɗansu gidajen sai an je an danna ƙararrawa ma tukuna sannan a bude mai ka shigo ka ce za ka yi sallah a masallaci amma ga sunna ana gani wannan saɓanin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna masallatai ana yin su don a zo a yi sallah a fito daga cikin gidaje da kasuwanni a zo a yi sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin a faɗan fifikon sallar jama'a yace sallar mutum a cikin jama'a ta fi sallarsa a gidansa ko a ko a kasuwarsa kantinsa na kasuwa fiye da abin da sau ashirin da bakwai saura ta kamar ma irin yadda ake ga masallaci a cikin kasuwa amma sai mutum yana cikin a cikin kantinsa zai tsaya ya sallah ba zai tako ya zo cikin masallacin ba in dai yana iya ji ba za mu ci sallarsa ba ta ba amma bai sami ladan sallah a cikin jama'a ba ya zo cikin masallaci ya zo ya sallah ya dai sallah azhar da za a ce rama ba amma sallar jama'a da ake cewa a zo masallaci a tako a yi ta bai same ta to wannan dai tambaya dai ta ana hudu ba din nan ina jin a so ake a san abin hatta ta zama wata tambaya ta ta kungiyanci akwai kungiyar yan yin sallah yin yana hudu ba akwai kungiyar yan rashin yin sallah to abin nan magana gaskiya abin da zai warware abin da ya warware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware mana rigima a cikin hadisin da Jabir ya rawaito yana cikin sahih Muslim Imam al-Bukhari ma ya rawaito shi yace idan ɗayan ku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku shi ga masallaci alhali liman yana hudu ba to kar ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu to haka in mutum shigo masallaci kenan amma kamar harabar masallaci a waje tunda ba masallaci bane in ka zo ana hudu ba kai zaman ka tunda baka shigo cikin masallaci ba ta tahiyatul masjid bace eh? idan mutum amma ya shigo cikin masallaci liman yana hudu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sallah raka'a biyu eh? wanda suka sabani anan mazhabar Imam Malik da mazhabar Imam Abu Hanifa su ne suka ce idan mutum in mutum ya zo liman yana sallah ya zauna kare tashi ya sallah domin wajibin sa ya zauna ya saurari hudu ba to wajibinsa shine zauna ya saurari hudu ba sai dai idan ya zamanto ya shigo ne lokacin zai yi sallah domin kowace ka'ida idan aka samu wani nassi shine nassi shine zai bayyana kowace ka'ida iya iyakar zai zai bayyana da iyakarta kaga wannan nassi ya nuna cewa wannan ka'ida da aka sanya tana da iyaka idan ya zamanto cewa mutum yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana iyakarta idan ka shigo cikin masallaci ana huduba ke sallar tahiyatul masjid dangane da shafa fuska shafa abin nan shafa tafin hannaye a cikin addu'a shi kuma akwai malamai da suka ce hadisan da baki ɗaya ba su inganta ba akwai kuma malamai da suka inganta su Idan ibn hajar ya inganta hadisan saboda suna da yawa kuma akwai waɗansu hanyoyi da suka tabbata amma yau yawan malamai sun ce ba su inganta ba to amma akwai magana guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu da yake wajen addu'a wannan mutawatir ne hadisai ɗaruruwa suka zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa babu wani saɓani akan wani waɗansu sun zo ingantattu da ba ingantattu ba har ma sun kai mutawatir to tun da kwa ya zamanto cewa amma hadisan cewa yana shafawa ba wani wanda yake a a ƙashin kansa ya inganta a ƙashin kansa shi kaɗai ya inganta sai an yi haɗa haɗa haɗa haɗa shi ne waɗansu malamai za su inganta su idan haka abin nan akwai ra'ayin waɗansu malamai da suke ganin kan cewa idan mutum ya yi babu inkari saboda sun inganta ta wata fuska amma ya nuna kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ɗaga hannunsa wajen addu'a da hadisai ingantattu amma babu wani hadisi ingantacce guda ɗaya cikin wannan ingantattu an ce kuma in ya gama yana shafawa ya nuna cewa yawa yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa fuska yinta ta a wajen sallah kusan ban in banda akwai riwaya daga Imam Malik da yake cewa jahili shine in yi addu'a zai shafa zai shaka hannunsa an ruwaito a cikin annawadin wa ziyadat ibn abi zaid ya ruwaito kama wadansu malamai sun fassara wannan da kan cewa a cikin witr a cikin sallar witri ne idan mutum ya qunut idan mutum ya qunut ba Imam Malik ba da yawa kusan ma malamai kusan abin nan gabaki ɗayan su sun yi magana kan cewa ba wanda zai shafi fuskarsa a cikin qunuti illa jahili imamu al-bahaqi ya rawaito ya faɗi maganganun malamai akan wannan to amma in a wajen sallah ne a wajen sallar kunuti kamar yadda nace ibnu hajar ya ya ce daga cikin a cikin sharhi a cikin tahrijin da ya na hadisan al a abin tawbih al-afkar fi tahrij ahadith al-afkar na an-nawawi ya inganta ya ta hadisin saboda wata riwaya da ta zo a cikin littafin addu'a na at-tabarani ya inganta Ah, ya ce ɗaya daga cikin ya ce hadisin hasan ne amma abin da ya kamata mutum ya lura shi ne cewa yawan yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya shafawa ko babu inkari akan wanda ya shafa wanda ya shafa ba za ka ce yayi bid'a ba saboda yana da hadisi wanda yake dan su malamai sun da injancin sa sai dai a cikin sallah ne mutum ba zai shafa ba tunda an yi malamai suna inkarin sa mutum a cikin inye yi sawa'un na wutiri ko na sallar asuba wajen malamai da suke ganin kunuci yana nan tabbat a cikin sallar asuba ko wanda yake mata da shafi da ruwa a cikin mata da imam malik to su ma ba wanda yake daga cikin sun an gama kunuci mutum ya daga hannunsa ya shafa ko kuma wajen addu'ar wutiri ko na wutirin qiyam ramadan da ma ba na qiyam ramadan ba babu zancen shafa fuska wallahu a'lam ana tambayar ta ce ta ƙarshe. نعم eh littafai sharhi muwatta a wato ya danganta sharhi dai da fi kowanne wanda yake mai gamewa wanda yake za a ce masa la hijrata ba'd al-fath babu hijira da gare shi shine at-tamhid na ibn abdul bar domin shi ya hada janibin hadisi ya hada janibin fiqh amma in kana son sharhi wanda yake zai zai fayyace maka madhabar imam malik ta janibin fikihu to sai ka samu almuntaka na albaji almuntaka na albaji shi kuma wannan al-istifkar ke cikin at-tamhid sai shine ya ciro matsaloli abubuwan da suka danganci fikihu na sharhin muwatta bai zurfafa wajen bayanan hadisai ya kawo shi a cikin wannan idan mutum ya tsaya da waɗannan sharhohi guda uku at-tamhid da al da al-muntaka insha Allah sun wadatar da shi kashe na ƙarshe akwai tambaya da aka yi ina ji na na uku ne kafin na ji na ƙarshe maganan waɗansu ga masalatai nan ana sallah guda biyar amma sai ka zan kofar gidan su su kafa wani masallaci a wurin ina so ka ta magana ko za a samu gyara. to wannan yana daga cikin wato wato rarraba kan musulmi domin manufar sallar juma'a manufar masallatai su haɗa musulmi su haɗa kan musulmi to idan kuma kowa zai je ya nasa masallacin kowa a majalisin su zai je ya zauna ya sallar ba zai zo tare da ƴan uwansa musulmi ba kaga ɗaya daga cikin manya manyan manufofin sallar jama'a ya rusa take eh, wannan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke saɓanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma ayyuka tararru a cikin addini wanda yake idan irin wannan eh, abin nan hukuncin addinin musulunci inda eh, ana shari'a yanda ya kamata yana daga cikin maslaha mursala da shari'a za ta ɗauka kan ta hana irin waɗannan rarrabuwar masallatai 'yan ƙanana da ake yi to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk